لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد فما مضى من ذكر لبعض ما آل إليه أمر المسلمين إنما هو باعتبار غالبهم وأكثريتهم وإلا فهناك جحاتل الجهاد في سبيل الله طوائف المجاهدين في أماكن متعددة من العالم في أماكن متعددة من العالم يريدون إعادة مجد الأمة والنهوض بها إلى عزها المفقود والرجوع بها إلى ماضيها السليم فهناك مجاهدون في سبيل الله متوزعون على مناطق من هذا العالم الشاسع بأهله إلا أنهم يزدادون هينا وينقص عددهم حينا آخر يوجدون في مكان حينا ويفتقدون في أماكن أخرى حينا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون والحديث أخرجه البخاري وما هذه الحركة وفي رواية أخرى للحديث لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وما هذه الحركات الجهادية هنا وهناك إلا محاولة لإيجاد تلك الطائفة المذكورة المنصورة وإبرازها في عالم الواقع لترفع راية الإسلام لترفع راية الجهاد خفاقة مترفرفة سواء كان جهادا bi ma'anahu al'am jihadan bi ma'anahu ya yan uwa ina yi wa kaina ta'aziyya ina kuma yi wa dukkan wani musulmi mai kishin addinin musulunci mace ko namiji jaje da ta'aziyyar babban bala'in da yake sauka a kan yan uwanmu musulmi na Filistin sakamakon harin cin zali da nuna kwanji da fin karfi da sojojin yan kama wuri zauna suke musu sanin ku ne intifada wato bore don neman yanci bore da nufin 'yan to masjidul akasa masallacin da aka yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin da albarka ke daurarsa wanda Allah ya sajjala sunansa ya rubuta shi cikin suratul isra'i tare da albarkar da ke daura da shi da faɗarsa cewa subhanallazi asra bi abidihi laylan min al haram ila al-masjid allazi aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir masallaci mai ɗimbin albarka bore da yan uwan musulmi na Filistin suke yi dan yanto wannan masallaci daga hannun Yahudawa dan yantar da garurukansu da tsare mutuncinsu wannan bore yau ya shiga ta shekara ta biyu tun da aka fara shi ƙarfi ne guda biyu a waje ɗaya yara samari yan kasa da shekara ashirin babu dutse babu bindiga babu igwa babu jirgin sama mai feshin harsashi daga sama babu samfurin fb52 ko 52 fb ko menene na dukkan wani makami a'a sai dutse a cikin bakan danko a waje ɗaya kuwa isra'ila ce da sojojinta na ruwa da sojojinta na ƙasa da sojojinta na sama yau har shekara ɗaya da rabi masu sojojin can da tankokin yakin can da jiragen can sun kasa cin nasara a kan ‘yan yara mitsatsa wanda babu komi a hannun su ibnun sabirun walmadafi'u madafi'u haulahu wal haulahu mabhuratun wal tabarramu fi fi jaybihi hajarun وتحت هزائه حدر ووجه عدوه متورم سكت الرصاص أيا هجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم يا أنانا ba komai sai dutse hannunsu yau shekara biyu ana fafatawa ana bugawa sun ƙi da baya sun ƙi gudu manufar isra'ila yawan kisan da za ta yi adadin mataye da aka kashe wa maza da za a samu adadin marayu da aka kashe wa ƴaƴa da za a samu adadin gawawwaki barkatai ya tilasta falastinawa su yi gudun hijira su bar kasar su ala tilas ko su koma jordan ko su koma lebanon ko su koma syria ko su tafi duk inda za su tafi a duniya in ya so su kuma su mamaye kasar duk inda bai yahudi yake a duniya Yawan hijira daga america daga rasha daga turai ta gabas daga turai ta yamma daga argentina daga latin america daga ko'ina yake ya yi hijira ya zo ma mai guraben waɗannan don su samar da abin da suke kira al-isra'il al-kubra the biggest isra'il so suke su samu babbar ƙasa wadda iyakarta tekun da ke gabas na fasha da kuma iyakarta tekun nil da ke yammacin duniya the biggest isra'il a yanzu a kwana-kwanan nan kun san abin da ya haifar da boran nan na biyu lokacin da sharon ke yakin neman zaɓe ya je ya kai ziyara aka sa, wadda wannan tayar da boran da ake har yau dan mai najasa jikan aladu da birai a kyali shi ya shiga masallacin da aka yi Isra'ila manzon Allah yara samari suka ce bisu yarda ba da zan su ayyukan wannan da ya shiga wannan masallaci fito ake boran har yau sharon bayan ya shiga masallacin ya ce farin cikinsa na biyu yaushe zai ga kaibar da madina sun sake dawo a hannun tun daga wannan masallacin ya dawo hannun ka duba ga irin wannan kaskanci abin da ya kamata ne wa juna ta'aziyya mu yi wa juna jumamin abin da ke faruwa mu ji takaici da bakin ciki yadda ake rusa masallacin a gina gidajenmu a rusa gidajenmu a kashe yaranmu a mayar da matayenmu su zanto wato ainihin suna zaman takaba ya'ya su zanto marayu al'ummar mu suna fuskantar matsaloli da bala'ai musiba a bayan musiba ga gawakin mu nan a ko'ina a cikin duniya a afghanistan raunukan mu ga sunan a ko'ina a kashmir ne a Shishaniya ne zaman makoki a ko'ina tun daga yankin balkan har ka sake shigowa ka taho ka tafi kowane yanki na duniya mun wayi gari al'umma kaskantacciya al'umma wulakantacciya da'ifa ajiza mara karfi kowane shashasha sai ya kawo mana hari kowane dan ta'adda al'ummar mu ke latsawa an halatta gidajenmu da gonakinmu a waɗansu yankunan na duniya har da matanmu al'ummar da dukkan al'ummomin duniya suke mata kallon hadarin kaji yahudu da nasara da yan addinin hindu da yan addinin buda Abama, da thailand da kuma turai ta gabas duk kowa ya lakacewa wannan al'umma hanci, ya mata kallon hadirin kanci. wani irin kaskanci ne wani irin wulakanci ne al'ummar da take mallakar dukkan wani sababi na a nasara a hannunta ta fuskar yawan adadi magana ce ake ta miliyan so miliyan adadin musulmi a duniya miliyan so dubu da wani abu adadin musulmi a duniya miliyan so dubu da ɗari takwas wato biliyan ɗaya da dubu ɗari takwas Alkalin da kafirai ne suka bayar sun ce wannan shine adadin musulmi a duniya amma yahudu da yawansu duk da ɗungushen da suke bai wuce miliyan shida ba suke mana wannan kaskancin suke tursa samu suke ce mutuncin al'ummar da aka saukar mu mafi girman littafi shine alqur'ani al'ummar da aka turo muta mafi girman jakada shine shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar da farkonta al'ummar ta na farko a karnin annabi da na sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ta tabbatar da adalci ta kai farmaki gabas da yamma da kudancin duniya ko ina sai ta yada duniya ta rushe manya-manyan daulolin kafirci ta tsayar da daular musulunci a fulotinsu ta tabbatar da adalcin rayuwa kowa ya ji daɗi musulmin da wanda ba musulmi ba ya inwatu da inwa shari'ar musulunci amma a yau kuma wannan al'umma ta waye gari kowa na iya ƙetara mata iyaka da daddare ko da rana a duk lokacin da ya ga dama ta waye gari wanda baya da ko ma na iya taya mata haja a duk lokacin da ya ga dama dan me ake zubar da rayukanmu ake rushe gidajenmu ake karkashe mu akwai bambanci mai yawan gaske tsakanin musulmin farko na da na lokacin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da wanda suka biyo bayan su da ko musulmi na yau duk da sunan musulunci ya haɗa bambancin mu da su shine riko da musuluncin a aƙidar zuci riko da musuluncin a aiki na ibada riko da musuluncin a cikin mu'amalar rayuwa saye da sayarwa auratayya sarkuntaka zama na makwabtaka zama tsakanin wani da wani riko da koyarwar addini ba su tashi sai addini ya ce a tashi ba su zauna sai ya ce a zauna gabas ko yamma ko kudu ko arewa so ko ki ba sa ki ko su so sai abinda addini ya ce a so shi ko a ki shi mu a yau abinda muka ga dama muke a da ba su kai yawan mu ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya je aikin haji da musulman da ruwaya da tafi kowace yawa an ce sun kai dubu ɗari misali dubu ɗari to a yau ƙasa ce guda ɗaya kamar indonesia za ta tsoro alhazai dubu ɗari su zo aikin hajji ƙasa ce guda ɗaya za ta tsoro dubu ɗari dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da talatin irin su indonesia ko malaysia ko wata ƙasa mutumin wannan ko taki daga Najeriya duk da kare wanda ake tattalin arzikin kasa da wanda suka je kan kaida da wanda suka je ba kan kaida ba ba ka rasa dubu sittin dubu saba'in dubu tamanin duk da wannan kare da ake fama da tattalin arzikin kasa ka duba lokacin musulman can na farko ya yawan sai yake ka duba adadin mu ne yanzu daular da annabi ya kafa musulunci da ita gaba daya a yau kila ba tafi al'ummata ba ta kai yawan al'ummar da local government ko municipal ko kuma gwal local government ko fage ko nasarawa ba gaba ɗayan su a wancan lokaci amma suka ka mai duniya suka asusun duniya yau ga shi mun cika ko ina gabas da yamma kudu da arewa amma kuma a lokacin muke ganin kaskanci da wulakanci ko da sunan mu ya zama ɗaya mu musulmi ne aƙidar mu ta sha bamban da tasu gaskiyar mu ta sha bamban da tasu aiki da kwazo da himman sa ya sha bamban da namu wannan ne ya kamata mu kalla mu zura masa ido da kyau mu sani ya yan uwa ubangiji ta'ala ya alƙawari ga mummune da nasara a cikin da dama daga cikin ayoyinsa ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين innahum lahumul mansuruna wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ce lalle mu ne sune ababan taimako kuma lalle rundunar mu sune masu cin nasara alkawali ne akan mu mu taimaki mu ne alkawali ne akan mu mu tsamar da mu ne manzon Allah ya akkada wannan a cikin da yawa daga cikin hadisansa kaɗan daga cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi yake faɗa cikin hadisin da tamimu dari ya jiyo daga kunnensa daga bakin manzan Allah manzan Allah cewa la yablu ghanna amru ma balaga al-layl nahar yana magana a wannan lokacin su sahabban yan kaɗan ne amma ke cewa wannan musuluncin da kuke gani sai ya kai inda rana ke kaiwa sai ya kai inda dare ke kaiwa ma'ana dukkan wani yanki da dare ya lullube dukkan wani yanki da rana za ta haska sai addinin musulunci ya kai a lokacin ganin suke mafarki ne ya kara da cewa sallallahu alaihi wasallam la yatruku Allah baita madarin wala wabarin Allah ba zai taɓa barin wani gida na dutse da dutse block da block ko kuma wani gida na tsumma da tsumma ko danga da danga ko yayi da yayi ba zai taɓa kyale wannan gida ba illa aga salahu Allah hadha din fa sai Allah ya shigar da wannan addinin cikin sa bi izzi azizun aw bi zulm zalil ko da bunkasar mai bunkasa da block ko kuma wani gida na tsumma da tsumma ko danga da danga ko yayi da yayi ba zai taba kyale wannan gida ba illa aka salafu Allahu haza din fa sai Allah ya shigar da wannan addinin cikin sa bi izzi azizun aw bi zulul zalil ko da bunkasar mai bunkasa ko da kaskancin wanda zai kaskanta bunkasar mai bunkasa musulmi wanda ke ya kanzu bidini kaskancin wanda zai kaskanta shine kafiri da rike kafirci a hannunsa ma'ana ko ana ha maza ha mata sai hakan ta yi izzan yu'izzu Allah bihi al-islam wa dhullan yuzillu Allah bihi al-kufr daukaka ce da Allah zai dauka musulunci da ita kaskanci ne da Allah zai kaskantar da kafirci da shi wannan hadisi Imam Muhammad da Toshi irin waɗannan alkawalulluka na Qur'ani ko hadisi gaskiya ne amma abin da za ka iya cewa shine abin da yake faruwa yau a gabas da yamma da kudu da arewacin duniya ya an kudunta da waɗannan alkawali da Allah ya cikin alkur'ani za mu ga sun cikar da juna shin kenan Allah ya yi alkawali bai cika ba a'a babu yadda yi alkawali bai cika ba me ke faruwa alkawalin nan da Allah ya yi duk da a wani wuri ya kawo alkawalin kawai ya ce mummunai ya yi shiru to amma a cikin waɗansu ayoyi da hadisai ya kawo alkawalin tare da sharadi idan mun cika wannan sharadi to alkawalin Allah na nan in mun kasa cika wannan sharadi to alkawalin Allah zai mana jikin zuwa taimako da agaji ba zai zo mana ba sai lokacin da sharuɗa suka cika irin waɗanda yin an cika su taimako da agaji ke zuwa yanzu ga misali aya daya Allah ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum wa la yubaddilannahum min amna yace Allah ya alƙawli ga waɗanda suka yi imani cikin ku lalle zai halifantar da su a ban kasa ya ba su mulki kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarda cewa shi za su yi zai musanya musu dukkan wani tsoro ya zama kwanciyar hankali da walwala da zaman jin daɗi haka Allah ya yi wannan alƙawarin da ya karfafawa amma bai shiru ba sai ce ya abu nuna ni la yushriku da bi amma ba da sharfin za su bauta mun ba za su haɗa ni da wani ba kaga anan wani sharfi ya fito na sai in ba mai kusa. to in ka ba ayoyi sai ka ji zakuro irin waɗannan sharɗa ka ji zakuro irin wannan sharɗa kuma in ka kalli rayuwar mu duba na adalci masu mulki da inda ake mulka tun daga talakan talau zuwa sarkin da za a ce masa shine bunkasashen sarki ko mai mulkin da za a ce bunkasashen mai mulki ka kalle mu ka gani yaya kusanci ko nisantakar mu take da koyarwar addini ya muke aiwatar da wannan addini a yi a tsakaninmu da Allah ga waɗansu al'amurra kamar guda uku da zamu daga ko hudu waɗanda kowanne sababi ne da ke jawo al'umma ta kaskanta sababi na farko idan al'umma ta mummunai ta rike wani daga cikin kafiri a matsayin abun kauna abun so take neman kusanci zuwa gare shi take neman yardarsa a madadin neman yardan Allah ko neman yardan manzon Allah ko neman musulmi yan uwanka su yarda da kai sai ka bige da neman wani kafiri ya yarda da kai wani arne ya yarda da kai a cikin gida ko a wajen gida a ƙasar ka ko a wata kasa wadda ba ƙasar ka ba yin haka din son kafiri din goyon bayan sa din wannan sabawa Allah ne kuma ɗaya ne daga cikin ababen da ke kawo al'umma kaskanci Allah ya ce ya ayyu allazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya wadanda suka yi imani da dai kar ku riki ba yahude ko kirista a matsayin wali abun so abin kauna wanda zaka taimaka masa ka agaza masa ka da shi akan dan uwanka musulmi an ce kar ne Allah ya faɗa mana haka karra kar mai haka to ka duba dukkan shugabanni na daulolin musulunci a yau suna neman yardan amerika ne ko yardan rasha ko yardan ingila ko yardan hasu belgium ba wai ana neman yardan su hasu belgium miskila ana neman yardan ta hasu holan. duk sun yi mana mulkin mallaka sai daga kasa kaskantacciya a turai ta mamaye kasa wadda ta fi kowace girma cikin kasar musulunci a duniya yanzu ka duba indonesia ita ce kasa mafi yawan musulmai a duniya amma ya mata mulkin mallaka holland holland daga sunan holan ma kasan ba komai ba bace ba hol ba komai wa amma ita za ta yi wa indonesia mulkin mallaka to kaga kaunan kafirai din nan sabawa Allah ne saba manzon Allah ne musulman farko Allah ya ce musu ashiddaw al kuffari ruhama'u bainahum haka suke fa Allah kuma yace la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin dan ai kar wani mummuni ya riki kafiri a matsayin abin kauna kar wani musulmi ya so wani kafiri amma dukkan wanda ya aikata haka ma'ana dukkan musulmin da ya so kafiri dukkan musulmin da ya zaɓi kafiri dukkan musulmin da ya nemi kusancin kafiri wa man yaf'al zalika sai Allah ce falaysa min Allah fi shay'in shi ba kowa bane a wurin Allah ibn jarir al-tabari shugaban masu tafsiri yace abinda ayar take nufi kad bari'a min Allah wa bari'a Allah min ya raba gari tsakanin shi da Allah ba ruwansa da Allah Allah ma babu ruwansa da shi ya barranta da Allah Allah ma ya barranta da shi lirtidadihi an dinihi dan ya yarda ya bar addinin sa wa dukhulihi fil kufr dan ya shiga cikin tawagar kafirai yau mutane nawa ne za ka san karu cewa kuma su musulmi suna cikin iska a gida ko auje ka duba daidai lokacin da ake kashe musulmai daidai lokacin ka ga waɗansu manyan musulmai daga ƙasa irin saudiya daga ƙasa irin kuwait daga ƙasa irin ina ne waɗanda suke ƙasashe na musulmi wai sai ce ai na bugawa mr bush waya amma ya kwantar min da hankali cewa ba zai bari sojojin isra'ila su kashe yasir alfar ko kuma su kama shi ba a matsayin fursunan yaki ma'ana duk waɗanda ake kashewa yara dare da rana wannan ba komai bane ba an ce masa ba za a kashe yasir arfat ba yasir arfat din fadi matarsa ba bai hudiya ce yasir arfat din da kuɗinsa inda ya fi yawa inda yake da hannun jari shine a kamfanonin yahudawa kuma a cikin isra'ila irin su ahmad kurai wanda babban kamfanin suminti ke da shi shi ke sarwa yahudawa sumuntin da suke yin gine-gine a wuraren da suka kwace a hannun falastinawa amma shi ake da shi yadda yanda za a tattauna yadda za a samu wa falastinu ya ta na biyu ko da kafin mu je na biyu ibnu kasir yace a wannan aya Allah na ba da labarin cewa dukkan wanda ya kaunaci kafirai cikin mummunai a wato Allah yana hana bayinsa kada su kaunaci kafirai kada su rike su a matsayin ababen kauna har su rinka faɗa musu wani sirri su kyale mummunai yan wansu abu na biyu yadda da kafirai da rashin yi musu inkari kan kafircin su a wani lokacin ma har yanzu an samu waɗansu da suke cewa a daina cewa kafirai an sa sai dai a ce waɗanda ba musulmi ba saboda wa idan ka ce kafiri ko bayahude ko arni ko munafiki ko zindiki wai ka sa sai dai ka ce wanda ba musulmi ba a yanzu a cikin musulmi akwai masu wannan kira an za fa faɗewa. yawa in an ce kafirai Allah ne bai rada mun sunan yace kafirai ne su kulliya ya ayyuhal kafiruna wani yazo ce a'a kar ku ce kafirai ka tsananta sai dai ka ce ya ku waɗanda ba musulmi ba abu na uku yi musu da'a cikin shawarwari da suke bayarwa galibin mu da musulmi suka fi yawa suna jira ne sai abin da aka tsaro musu daga waje shi za su aiwatar ta fuskar siyasa tattalin arziki zamantakewa siyasar ilimi da sauransu ibn hazm yace ya inganta a wurin malamai ma'anar faɗin Allah wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum da Allah yace dukkan wanda ya jibinci lamarin kafirai to yana cikin su yace inna ma huwa ala zahirihi wannan ma'ana tana nan a zahirinta fa innahu kafirun min jumlatul kuffari kafiri ne shi a lissafa shi cikin rajistan kafirai abu na hudu kwantar da tutar jihadi yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana kaskanci rusa jihadi da kafirai suka ci nasarar yi kuma ta yadda wa aka fito da salon ma in ka fito da sunan jihadi sai a ce maka ka zama ɗan terrorist irhabi a ce irhabiyun a ce radiyun a ce mutazammitun a ce masu rayuwa da tunanin karnin baya manzon Allah ko ya faɗa cikin hadisi yace baya tun bil ina in har ko kai cinikayya da ina wani nau'i ne daga cikin nau'ikan kasuwanci wanda akwai riba cikin sa amma ba yana nufin shi kadai ba dukkan kasuwancin da ya kunshi riba in kuka yi mu'amala da riba ta hanyar bayar da bashi da tsakanin gwamnati da gwamnati ko tsakanin gwamnati da jama'a ko tsakanin banki da mutane ko tsakanin kamfani da kamfani ko tsakanin mutum ɗaya da mutum ɗaya in kuka yi cinikayya da riba wa akhadtum aznab al-baqari kuma kuka fake a bayan jelar shanu ma'ana ba abinda kuka damu da shi sai kiyo da haɓaka arzikinku da noma wa raditum bil-zar'i kuka yadda da noma wa taraktumul jihada kuka kyale jihadi ba kwa yin sa ba kwa kira ayi shi in har kuka yi waɗannan al'amura sallallahu alaikum zullan Allah zai jeho muku da wani kaskanci la yanzu uwa ta tarjiu ila dinikum ba zai cire ba har sai kun koma kan addinin ku ya'yan uwa halin da al'ummar musulmi suke ciki wanda muka zana a baya mun zalunta al'umma gaba ɗaya in muka ce gaba ɗaya musulmin haka take amma haka ne cewa mafiya yawa daga cikin musulmi haka take amma baya hana a samu wata tawaga waɗansu jama'a nan da can can da can waɗanda suke mujahidun masu jihadi waɗanda suke muslimuna mu'minuna muhsinun maratibud din din nan guda uku da al-islam da al-iman da al-ihsan duk suna kokarin cika ta waɗanda suke a masu masu riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah karkadan fa a rasa su sai dai a same su wani lokacin a nan wani lokacin kuma a rasa su wani lokacin a same su da yawa wani lokacin a same su kaɗan a same su a wurin yanki na duniya a wani wuri a rasa wannan kuma alkawali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa cikin hadisi ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahiri alal haqqi hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun ba yadda za a yi wata tawaga cikin al'umma ta ta gushe ba za ta gushe ba wata tawaga cikin al'umma ta tana nan tana gugurmiya wajen tabbatar da gaskiya har al'amarin Allah ya zo musu suna nan akan haka ba za su canja ba a wata riwayar sai ya ce wanda ya saba musu ko ya taimakon su ba zai cutar da su da komai ba ruwan in ka zo an shiga gwagwarmaya da kai kai kai wa kanka gata in ka koma baya kanka ka cuta ba zai hana yan gwagwarmaya ko gwagwarmaya ba ta yada addinin musulunci ba zai hana masu jihadi jihadi ba kai kuma ka zauna ka more ka more kar ka mutu su kuma su tafi jihadi su mutu kai kuma a baka tsaron duniya don haka ya yan uwa motsi da muke ji a nan da can irin wajen su taliban irin wajen su tanzimul qa'ida irin wajen su al-ittihad al-islami a wato ainihin somaliya irin su harakat jihadiyya da ake motsi a yanki daban-daban na duniya dukkanin su wani yunkuri ne na samar da wannan al'umma da manzon Allah ce la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq mansura bi idnihi ta'ala wannan al'umma tana nan kan hanya ana motsi a duniya a ko'ina sai dai adadin masu motsin ne suka yi kada taimakon da ya kamata su samu daga wajen hukumomi daga wajen masu mulki daga wajen attajirai daga wajen ɗaiɗaikun jama'a ya yi kada amma dai annasru qadimun bi idnillahi ta'ala nasara tana nan tafi babban abin da ake bukata wurin kowane musulmi wajibi ne inda kana da iko ka samu passport da biza da tikiti ka tafi ka je ka taya in uwanka na musulmi na falastin faɗa, wannan wajibi ne in mutum bai sami iko ba ya sa su cikin addu'a ya sa su cikin addu'a dare da rana ba su kaɗai ba duk inda musulmi suke a duniya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى الصلاه